وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين kuma Allah ya ce da su yau za mu kyale ku a cikin wuta kamar yadda kuka manta da haɗuwa da wannan rana don haka ba ku yi mata tanadin imani da aiki na gari ba Matabbatar ku da za ku tare a ciki ita ce wuta, kuma ba ku da wasu mataimakan da za su kare ku daga azabar Allah.